Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, talatin ga watan Jimada Thani, hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da ishirin da tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati Sheikh Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Idan ba manta ba, har yanzu dai muna ƙarƙashin fasli na bakwai da ke bayani akan sallan janaza in ba manta ba malin yana kan mana bayani dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda malin ke magana a kan idan jana'iza ta tattaru ga jana'izan maza ga jana'izan mata ga jana'izan ƙananan yara to ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kuma ya yi umarni da ayi ne kaɗai abin da in an yi to zai daidai da karantarwar sunna misali irin kisan kiyashi da yake faruwa a wasu yankuna na ƙasan nan kuma sai ka ga waɗanda aka kashe ɗin gaba ɗayansu musulmi ne a kashe magiganta a kashe matasa sannan abi a karkashe mata da sauran al'umma. To, idan an tashi za a yi wannan sallah na jana'iza, to ya hadisi ya bayyana cewa a yi wannan sallar. To, shi ne malin yana cikin yi mana bayani a wancan karatu lokaci ya ƙure. To, sai mu ce, mal'amal إذا اجتمعت عدة جنائز yanzu ya za a aiwatar a aikace ya aikin zai kasance yanzu ya za a yi idan ya zama an haɗu ga jana'iza ta tarin na maza da na mata a lokaci guda misali abin da ya faru kwanakin baya a zamfara sama da mutum ɗari biyu an kashe su lokaci ɗaya kuma duk musulmi to yanzu ya liman zai masa sallah shine misalin wannan idan da ne lokacin da ake zaune kalau aka ce za a waye gari a kashe mutane irin wannan zaka ce anya wannan abin ya faru a kudancin kaduna ne ko a jihar filato abin da mutum zai saurin kawa a ran shi kenan ba wanda zai yi tunani a gari ko a yanki ko a ƙasa irin zamfara ko maiduguri ko yobe ko adamawa a ce za a ɗibi gawarwakin musulmi irin wannan haka siddan a ji a kashe su kuna gano wannan da kyau ku to amma cin da dai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun tabbatar da ƙarshen duniya waɗannan abubuwa za su faru masu muni kai wallahi waɗanda suka fi su muni ma suna tafi kuna gane wannan da kyau ko saboda ƙarshen duniya annabi yake cewa abin zai zama ka qit'il lailil muslima kamar wani irin yankin dare ne mai duhu yanzu ai akwai duhun dare ko auna yanzu da goman dare auna goman dare da sha biyu da sha biyu zuwa karfe biyu kuna gane wannan abin yana ƙara nisa duhu na ƙara muni to haka ana ƙara tafiya ne matsaloli na ƙara nunnunkuwa sai dai kawai wanda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi abin kai ya faɗa kan shi wanda Allah maɗaukin sarki ya tsare shi kar ya saka hannun shi cikin wannan al'amari kun gano wannan da kyau ko domin fitina ƙarshen duniya annabi ya ce za ta riƙa faɗowa duk wanda ya leƙo ta to ko za ta leƙo shi ma'ana duk wanda ya sa hannun shi ko ya sa bakin shi ko zuciyar shi ta karkata to wannan fitinan sai ta ci shi Allah maɗaukin sarki ka kiyaye mu wal jawab amala yace an san wannan tambaya yusalla ala kullil janaiz marratan wahida mala yace za a tattara waɗannan gawawwaki za a yi masa sallah ɗaya ne ba wai aima wannan aima wannan aima wancan aima waɗancan ba a'a za a tara su waje ɗaya ne sai a yi sallan mala yake cewa fato ba'u jana'izar rijal sai a aje jana'izan maza walau kano a tufalan ko da yara ne au sigaran ko ƙanana mimma yalil imam mun gano wannan da kyau ko za a zauna suna daura da liman kun gano wannan da kyau ko ai yanzu wannan al'amarin sallan in ba a ya aikace an gani ba ba za a gane ba ina fatan mun gano wannan da kyau dole a ya aikace wasu za su kwanta kaman gawar liman ya tsaya a nuna yadda abin zai kasance ko kun gano wannan da kyau ko haka ake yi kuma aikace za a yi yanzu ana karantawa ana bayyanawa kenan malu ya ce maza manya su za su zama a gaban liman idan babu manyan maza sai mata da yara to yara ne za su zama a kusa da liman in ya zama akwai waɗanda suke mahaddata alkur'ani ne ko waɗanda suke hadda ta yi zurfi ta yi nisa ga kuma waɗanda haddata su bata kai na waɗancan ba to za a gabatar da masu hadda ne akan waɗanda ba su da hadda haka dai za a ta jerawa to yanzu mu ƙaddari cewa jana'iza ne na maza da kuma jana'iza na mata suka tattaru kun gano wannan da kyau ko to yanda za a yi shi ne za mu nuna yanzu malam tashi wancan a ba kai ba wannan tsawon gaba ɗaya ku tashi kun gano wannan da kyau ko tsaya a nan wajen malam ku riga yin abu da ciki yawwa a matsayin kai ne liman juya haka kallin nan ba ce ku tashi malam aka ce ba ce malamai ba kun gano wannan ku kaddara wannan shine liman ku kaddara nan ne gabas kun gano wannan da kyau ko yanzu kai malam kwanta kalli gabas eh kalli nan kawai malam wani gabas ne inda ba kwanci a'a ai ba mutuwa kai ba kwanta ne inda kake kwanciya bacci bangaren daman ka kalli haka yawa kai ma kwanta malam kai ma ka kwanta ina fatan mun gano wannan da kyau to ku kaddari ka kwanta ku tashi mana malam mutum zai kwanta ya mana balan sosai ka kwanta ke saiti da su duk da kafi su girma yau baya wa to kaga wani ma tun ba ce kwanta ba ma ya kwanta sha Allah to ai to yanzu kun ga inda suke ko ku kaddari maza ne yanzu ga liman malam tsaya inda yake tsaya ma namiji ana tsaya daidai ƙeyin namiji ne mace kuma ana tsayawa ina a tsakiyar to kai malam tashi kakka rufe ido kuma kan mu neme ka a ce ka mutu mun gano wannan kwashe waɗannan abubuwan nan ka yi gaba da su kun gane wannan to kai malam ku matsa baya a ba kai ba ku matsa baya kai malam kuma daga nan daga inda kai ki matso baya haka kai ka matsa baya to kwanta a haka ka kwanta yadda ke kwanci abinci ba ka kwanciyar gawa ba kai ko malam kwanta inda yake yawwa to kai kuma kwanta inda yake jama'a kun ga yadda suka kwanta haka kun ga yadda aka yi haka haka za jera gawa ba na maza kun ga liman yana ina yana ƙeyansu daidai kan gawon yana daidai da me kama a ce tsakiyar dida da sun yi baya sun dan sun yi a matsa kun gano za su dan dawa malam ku dan dawa baya kaɗan ku yi ku baya kaɗan ba sai kun rufe ido ba idan ku a buɗe ai ba mutuwa ka yi ba mun gano wannan to kun ga yanzu kaga wannan sai lankwashe kafa haka ko miki kafanka sosai yawwa yanzu jama'a kun ga haka yanzu kun ga in ya tsaya kowanne mai sallan shi daban yanzu maza an tsaya keya mata kuma an tsaya ina a tsakiyansu jama'a kun ga wannan da kyau ku haka ake ba jera su za a yi kamar yadda ake jera rake ba aka za a jera su maza haka su za su kasance in da yara to bayan manya kuma sai a jera yaran sannan sai mata su biyo baya kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan za ku ji sauran bayani a cikin katu kowa ya tashi yanzu kun farka <laughs> jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan shine an ya aikace kowa ya gane Allah maɗauki sarki ya sa mu dace a yanzu ai an jima da za a zo a ce zo ka gabatar da sallan ga maza da mata sun haɗu za ka iya jera wakin haka ake yi fa ba wani saɓanin haka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ne sai malam yake cewa fato ba'u jana'izar rijal za a aje jana'izan maza walau kanu atfalan aw sigaran ko da ƙanana ne mimma yalil imam suke kusa da liman wato ba'u jana'izin nisa sai kuma aje jana'izan mata mimma yalil qibla su kuma suna alƙibla ba nan ne ƙibla ba kenan mata za su kasance a ina a gaban maza kenan daga alƙibla su kuma maza suna bayansu kusa da wa liman fatudul jana'iz kullaha mala haka za a tara wannan jana'izan baki ɗayanta hatta walau kanu adadin kabiran ko da ko adadin da yawa ko sun kai miliyan ɗaya haka za a tara su gaba ɗaya ba za a je a yi musulmi shirme a ce wai aje a binne shi haka kawai don suna da yawa irin wannan mass gribe da suke zuwa su yi a'a ba wannan sai in an gama sallan duka ne an natsa to shine sai a yi masu alkabarul jama'i a tara su baki ɗaya a je a yi masu kabari irin wannan kuna fahimtar wannan shi kuma bayan da yake makabarin arna wani kan wani ba a tsarawa yake yadda kaga yadda ake jera gawaki haka za a jera su kuna fahimtar wannan da kyau ko haka za a sa su kowa ya kasance an tsara shi ya kwanta a ɓangaren dama kuma yana fuskantar ƙibla ba wani gaugawa da ana sauri ko ana kaza duk wani gaugawan da za ka yi ran da kai ka samu kanka a wannan hali to ina gaugawa kuma wanda kuma komin daren daɗewa sai ka samu kanka a wannan yanayin shine za ka mutu kuma za ka shiga kabari kuma za ka buƙaci waɗanda za su kai ka si maka sallah si maka addu'a to cin da yau an samu wane ne yake da bukatan ka a yau ya haƙuri yi abin da ya kamata a kan shi ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu Mala ya ce jana'izun rijal ya ƙiful imamu ba shara. ita jana'izan maza liman zai tsaya a gabansu ne kai tsaye mana za a jeranta su kai tsaye a gaban liman ba tare da wani yana can wani waje ba kuna fahimtar wannan irin wannan kuskuren na gani a hoton da aka taɓa nunawa na wasu da aka yi masu jana'iza kawai sai aka jera su ga wasu nan ga wasu nan ga wasu nan ga wasu can liman na tsakiya nan wannan ba daidai ba ne layi ɗaya ake yi ina fatan mun gano wannan da kyau koya za su kai kuwa domin aka sa wasu anan kenan wasu liman bai tsaya kansu ya yi sallan ba kenan kuna gano wannan da kyau yanda mutane suke zuwa a samu wani waje ɗan tsududu a ce za a yi sallah na gawa wannan ba daidai ba ne ba a je inda ake da sarari a yi sallah kawai wannan shi ne daidai idan wajen ya zama bai da sarari to shi kenan ku zo masallaci ku yi sallah ba wani abin da aka hana Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Mala ya ce wa jana'izun nisa tasifu min nahiyatul qibla su kuma jana'izan mata to za a yi masu sahu ne a bisa inda nahiyan alƙibla take kaga waɗannan bayan bayan Allah da muka ce mu kwanta ai suna nahiyan qibla ne ko khalfa jana'iz zukur aw rijal suna bayan jana'izan wa maza ko mata ka san kana karanta larabci so da dama inda ba haushe ke magana ba fa haka bane fa yanzu anan suwa ke gaba suwa ke baya a gani do amma in aka wasu ya ce a wanda suke gaban liman shine wa farko waɗancan su kuma suna ina ƙarshe to kowa zai fi fahimtar wannan maza ne a farko mata ina a ƙarshe shi kenan da abin da yake so ya gaya mana kenan mala ya ce fi zalika a hadis to akan wannan matsala akwai hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu yawa al'awwal hadisin farko an nafi'in an ibn umara radiyallahu anhuma daga nafi'u daga ibn umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda annahu salla ala tis'i jana'iz Abdullahi ɗan Umar ne ya yi ma gawawwaki guda tara sallah jami'an gaba ɗaya ga tara su waje guda ɗaya ya'ani fi waƙatin wahidin an yi masu wannan sallah ne a lokaci guda. Faja alar rijal min nahiyatil imam sai aka sanya maza a kusa da liman. Wannisa su kuma mata yalina alƙibla su kuma suna nahiyan alƙibla. Fasaffahunna saffan wahidan, Abladan Umar da ya tayi sai masu saho ƙwaya ɗaya tal, ya'ani ja'alal jana'iz tis saffan wahid waɗannan jana'iza guda tara gaba ɗayansu an yi masu sahu ne ƙwaya ɗaya kun fahimci wannan da kyau ko saɓanin irin wancan sallan da na gaya maku a yi kawai an zuba su ne waɗannan layi waɗannan haka aka yi layi sun kai biyar falayakan ko goma ma liman kawai ya tsaya inda yake so wannan ba daidai ba ne ana yin sahu ɗaya ne to shine sai mala yake cewa jana'izar rijal ba'daha wara a ba'din jana'izan maza za a sa wani bayan wani wa jana'izun nisa min nahiyatil qibla su jana'izan mata su kuma suna fuskan alqibla ne wa waqafa huwa khalfa jana'izar rijal to sai shi liman abladan umar sai tsaya bayan maza fayaƙifu bi muhadhati ra'asir rajili zai tsaya daidai ƙeyan namiji ne bi haisu idza wadi'atil jana'izil mar'a ta yadda idan aka aje jana'izan mace to da'un nisfu jana'iz nisful janaza za a aje ta tsakiyan jana'izan ne ai muntasiful janaza muhadatu ra'asir rijal daidai da kan namiji bi haisi idza waqafa al imam ta yadda idan liman ya tsaya inda ra'asar rajuli daidai kan namiji kana fil za zatihi to a daidai wannan lokaci waqifan bi muhadati wasl mar'a to kaman ya tsaya tsakiyar mace kenan kun gane wannan misalin ba shi muka yi ba a aikace Allah ya sa mu dace wato salli alal jana'iz kullaha mala ya ce sai a yi sallah kan jana'izan baki ɗaya fi waƙatin wahidin a lokaci ɗaya faj-alar rijal yalinal imam wannan dai duk maimaita ne kawai za a sanya maza suke kusa da liman waje alan nisa yalinal qibla su ko mata suna fuskantar ƙibla can na saffan wahidan sai masa sahu guda ɗaya wa wudi'at janaizu ummu kulthum to a lokacin sai abla dan umar sai sanya jana'izan ummu kulsum bintu ali ‘yar sayyidina ali wahiyam ra'atu umar ita matan umar ne jama'a ku kalli wannan don allah akwai fitina tsakanin sahabbai akwai rashin zaman lafiya tsakanin sahabbai akwai ƙiyayya da jin ƙin juna tsakanin sahabbai tsakaninku da allah sai na Ali da kanshi ya ɗaura auren ‘yar shi ‘yar Fatima Ummu Kulsum da Sayyidina Umar, shi da kanshi. An gano wannan da kyau ku? Bayan rasuwan annabi, bayan rasuwan Abubakar, Umar yana khalifanci, ya ce ma, Ali, ina son ‘yarka, ya ce zan turo in tayi na baka, ya turo ta Umar ya ga tayi. kun gano wannan da kyau kuma ya ɗaura mai aure da ita shi yasa kun ga wannan yana rushe aƙidan 'yan shiya baki ɗaya 'yan shiya suna cewa sabon manzan Allah kafirai ne musamman ma waɗannan khalifofi shiryayyu abubakar da umar da usman suna kafirta su ba kafirci na wasa ba to yanzu idan ya zama sai na ali ya ɗauki ‘yar shi na cikin shi ya auren makafiri sai na ali ya zama mai mun gano wannan ya saba ma umarnin Kur'ani shine fatawa mafi karanci da zaka faɗi to a lokaci ɗaya kuma ya tada da'awan shi'a da ke cewa sayyidina ali ma'asumi ne kuma wannan aiki ma'asumi ba zai yi shi ba kuna gano wannan da kyau ku to in sun yadda Umar kafiri ne to sayyidina Ali ba masumi bane dan ya dauki yar shi ya auren ma kafiri kun gano wannan na biyu in ko sun yadda abin da na ali yayi daidai ne to umar ba kafiri ne, ko kuma ta warware ƙidansa ta yau to yanzu da su ‘yan shi'a na yau, da na Ali da ya yi raye da Umar tun a jahiliya har zuwa musulunci, wa ya fi sanin Umar? Su ko na Ali, sai muka samu na Ali ya ɗauki wa, ‘yar shi ya ba <clears throat> Umar. kun gano wannan da kyau ku shi da kanshi ya ɗauka to kuma in suka ce sai na al'ai ya ɗauki ‘yan ne bayan da iya saboda yana tsoron Umar, a'a, to nan ma taɓa ku an ƙara kwaɓawa. ‘Yan shiya sun ce ba wanda ya kai sayid na Ali jarunta, har ma saboda tsaban jaruntan shi ya yi faɗa da aljanu, yana zuwa jihadi da aljanu, saboda tsaban jarunta. to haka waye gari sayyidina Ali na jin tsoron Umar to sun fada ramuka da yawa a hadisi annabi ya ce shedan ne ke tsoron wa Umar to ya sayyidina Ali ba shedan ba zai ji tsoron Umar a lokaci ɗaya kuma sun warware aƙidansu can da ke cewa sayyidina Ali babban jarumi ne wanda ya fi kowa kuna fahimtar wannan da kyau ko wanda wannan abubuwa ne suke faɗi jama'a duk hayaniyan da ‘yan shiya za su zo da shigo, ka je ka karatu. Kuna fahimtar wannan da kyau? Sannan ba za ka ba su ansa da harguwa da hayaniya ba, sannan in matsayinka bai kai kai magana a kan matsalan bakar kai, don ta garin gyaran gira ka zo ka rasa ido. Ƙila ansan da za ka bayar, mai yiwa ba ansa ba ce a tunanin zuciyarka ce ansa. Ƙila wanda zai saurare ka sai ga ai ka buɗe wata ƙofan da kuma ƙarshenta in suka ɗauko wani ƙalubalantan ko ba ka iya cewa komi ba. In dai akan wannan dai Ummu Kulsum ‘yar Ali matan Umar ne. Umar ya rasu ya batta har ta mai ta kaba. Mun gano wannan da kyau ku? Yau sai gashi ta rasu, Abdullahi ɗan Umar ya zo yi mata sallah. Mun gano wannan da kyau ku? <clears throat> Radiyallahu, Ridwanullahi alaihi. Mala ya ce, Wawudiya ibnul Lahayu yuqalu lahu Zaid, sai aka ɗauko ɗanta ɗan Umar da ta haifa don Umar ya rasu ya batta da ciki, sai ta haifa wannan ɗan, kuma sun mutu tare, to shine sai Said na Umar, ai, abla ɗan Umar sai ya sa ta yaron a gaban shi ita kuma a baya, wadu'an jami'an, aka tara sa sahu ɗaya, kamar yadda muka yi bayani ko? wal imamu yawma idin sa'idu bin al-as a wannan lokaci liman <clears throat> amirul madina shine gwamnan madina <clears throat> sunan shi sa'adu sai dan as wa fin nas abbasin a cikin jama'an da aka wannan sallah akwai Ibn abbas wa abu huraira akwai abu huraira wa abu sa'idin akwai abu sa'idin al wa abu ƙatada akwai abu ƙatada manyan masu kudin madina kenan haka ne eh kaji waɗanda ne masu kudi manyan waya waɗannan manyan malaman madina kenan manyan malaman sahabbai an ce masu kudi sai ce na'am tun da kake a duniya ka taɓa jin an ce maka ibn abbas na da kudi tun da kake an ce maka abu hurera na da kuɗi jama'a mun gano wannan da kyau ko duk manya-manyan malamai sun gama haɗuwa wawada al-gulam mimma yalil imam to sai aka aje yaron kusa da liman ɗazi ina cewa abdullahi dan umar ya mata sallah wancan sallan da abdullahi dan umar ya daban wannan kuma daban sa'id dan as gwamna shi ya wannan sallan da kanshi qala rajulun sanda aka sa yaro a gaban liman mace a bayan yaron kawai sai wani mutum ya ce fa'an kartu zalika ya ce sai ne in karin wannan aiki ya ani kaifa yo da'ul gulam huna wal mar'a don me za a aje yaro a gaban liman ga wannan babban mace wahiyam ra'atu umar kuma ita matan umar ne ridwanullahi alaihim wa alaiha Allah ya ƙara masu yadda da ita baki ɗaya. Kun Yanzu da me ya auna, da ka da hankalin shi ya auna. Imratu Umar bin al-Khattab ya ce wannan fa matan Khalifa Umar ne, ai in so samu ne a sa ina. Eh? A sa da guza da liman babban mace, bayan babban mace kuma matan Umar, kaifa na nahiyatal qibla dan me aka sa ta anan kusa da alƙibla? mun gano wannan da kyau ko ya ƙulu yana cewa fa'ankartu zalika sai na inkarin wannan kawai sai ka an faɗa ba don me za a yi kaza kaza kaza kaza ya ta bambami fanazara zara ibn abbas sai kalli ibn abbas wa abi huraira da abu huraira wa abi sa'idin wa abi qatada wa qala lahum yace musu ma haza me wannan kuma fa qalu suka ce hiya sunna wannan shi ne sunna ai <laughs> gano da kyau abin da aka yi shi ne sunna kai ba ka san sunna ba mai ya ma da kai kai shiru kawo shi ne sunna in yanzu ba a canza ba sai a ce to ya manyan mutane sun yi magana a ce an wulakanta su ba a saurare su ba sai a ce za a ɗauki maganan manya ne inda bai yi karo da maganan Allah da annaba ba amma inda ya saba sai ya aiki da maganan Allah da annabi manya kuma sai ya masu bayani su ma sai su haƙura su bi maganan Allah da annabi mun gano wannan da kyau ko shikenan akhrajahu abdurrazzaq fil musannaf abdurrazzaq ya fitar da wannan asari a cikin kitabul musannaf a mujalladi na uku lamba hadis na dubu shida nasa'i fi kitabil jana'iz haka al'imamin nasa'i ya fitar da wannan asari a kitabul jana'iz babu ma’in rijali wan nisa babin da ke bayani akan haɗuwan jana'izan maza da mata a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da bakwai wal bai bayhaqi ya fitar da wannan ruwaya fi sunan al a cikin sunan kubara a mujalladi na hudu shafi na talatin da uku wasahaha isnaduhul albani malam albani ya inganta isnadin wannan hadisi fi ahkamil jana'iz a cikin ahkamul jana'iz a lamba hadisi lamban shafi na ɗari da talatin da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace izan hazil mas'ala wadiha mala ya ce kun ga wannan mas'ala to mas'ala ce a fili ya'ani la haraja idan ma'a fil masjidi aksara min janaza yace babu wani mishkila in ya zama a masallaci ko inda za a yi sallar jana'iza ya zama jana'izozi sun taru da yawa an nusalli alal jana'iza kulluha hafi waqatin wahid malai ce sai a tattara waɗannan jana'izar a yi masa sallah lokaci ɗaya fayu da'ur rijal a nan sai a aza maza summa ba'u jana'izun nisa min nahiyatil qibla su ko mata su zamanto a gaban mazan kenan haka ne <clears throat> suna fuskanta alqibla can wa yusalli al-imam ah, khalfa jana'izir rijal to shi liman zai tsaya ne a bayan jana'izan maza ko za mun da yasa wannan maimacin ya yawa saboda kasat ne kun gano wannan da kyau ko kasat ne aka sauke ya zama littafi kawai inda zama ya rubuta ba zai ta maimaita wannan abubuwan ba ko kuma takaddan huduban da yake don huduba ne aka ɗauki huduban aka mai da shi ya zama haka to da waɗanda suka yi aikin da sun yi hikiman abubuwan da ya zamanto maimaitawa da yawa ne sai su hazzafe shi kawai to amma saboda amana na ilimi duk abin da ya zama an sani kalma ɗaya in ka cire cikin abin da yake daidai to kuma ka yi ha'inci harkan ilimi ba a ha'inci ina ta mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wa qala ƙala buna abbasin haqiqa ibn abbas wa abu huraira wa abu sa'idin sun ce hazihi hiya sunna wannan ita ce sunna ai sunnatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ake nufi sunnar annabi wal hadisi akhrajahu an-nasa'i wad dar qutni wal bayhaqi wannan hadisi al-imam an-nasa'i da al-imam ad-dar qutni da al-imam al-bayhaqi da sun fitar da shi qala ash al-albani babban malami malam muhammad nasir dinar albani yace qultu isnadun nasa'i wa ibn al-jarud sahihun ala shart ash-shaykhaini wannan isnadi na al'imamun nasa'i da ibn da suka fitar da wannan ruwaya to ya inganta a bisa sharaɗin bukhari da muslim ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya shiryar da mu mala ya ce waktasar alhafiz fil talhis babban malami alhafiz ibn hajar ya taƙaita a cikin littafin shi talhis al-habir ala azwihi libn al-jarud da ya zo sai ce wannan hadisi ibnu jarud ne kadai ya fitar da shi qala ai al wa isnaduhu sahihun yace isnadun wannan hadisi ingantacce ne wa amma nawawi amma shi al-imam an-nawawi fa qala yace rawal hadis al-baihaqi fi sunan bi isnadin hasan wannan hadisi hal ila yau al ya fitar da shi da isnadi kyakkyawa kun ji hadisin farko da muka karanta ko wal hadithu thani shi ko hadisi na biyu an ammar maula haris bin nawfal annahu shahida janazatu ummu kulsum wa ibnuha yace ya halarci jana'izan ummu kulsum da kuma ɗanta faja alal gulam mimma yalil imam sai aka sanya wannan yaron ɗanta zaidu shi ke gaban liman wa wudi'atil mar'a wara'ahu ita kuma uwar tashi sai aka sa ta a gaban shi ka ne sai ce wara'ahu ku gano wannan da kyau ku da su laraba suna lissafi ne ta nan mu ko muna lissafi ta ina ta nan a wajen sa aka ce an sa ta wara'ahu to mu kuma yanzu ta koma gaban liman kenan kuna gano wannan da ku shi ta zama bayan wa bayan namiji amma ita ne aka sa a bayan wa bayan yaron kun dai gane misalin ku Allah ya sa mu dace fa salla alaiha sai liman yi mata salla fa ankartu zalika mai ruwa ya ce sai ne inkarin wannan Wa wa abu sa'id al khudri wa abu qatada wa abu huraira jama'a kun ga irin wannan matsalan ba fa ga saba shi ba ga malamai ma a wajen amma wanda ba malami ba ya sa bakin shi a cikin harkan malamai mun gano wannan da kyau ko wanda kuma wannan fa ba daidai ba inda malamai kaga an yi abu sun yi shiru ko to abin da yake wajibi a kanka kai da ba malami ba ka tambaye su kafin kai magana sai su gaya maka wannan abin daidai ne ko wannan abin ba daidai ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko kawai amma sai ya buɗe baki sai inkari ya ce sam ya za a yi haka sai da ya gama inkari ne baki ɗaya fasa altuhum an zalika sannan sai ya komo sai ya tambaye su kan wannan faƙalu sai suka ce hazihi sunna kun ga wannan abin da aka yi to wannan shine sunna kaɗai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi akhrajahu abu dawud abu dauda ne fitar da hadisin fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babun iza hadara rijalu wan nisa man yuqaddim idan ya kasance an gabato da jana'izan maza da mata to wane ne za a gabatar to shine aka ce namiji za a gabatar ko da karami ne akan mace ko ya kawo wannan hadisi a jizi na uku a lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da uku haka al'imamin nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu ijtima'i janazatu sabiyin wa imra'atin a ƙarƙashin babin da ya buɗe da ke bayani akan yanayin yadda za a aje jana'izan ƙaramin yaro da mace a lamba hadisi na dubu wa fi babu ijtima'i jana'izar rijali wan nisa shine ƙara kawo cewa lamba na dubu mun gano wannan da kyau ko babun farko da saba'in da bakwai babun farko shine idan jana'izan yaro da mace suka haɗu babi na biyu idan jana'izan maza da mace ko maza da mata suka haɗu to ya za a yi shine yadda muka kwatanta aikace to haka za a yi shine sunna jama'a kun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace to mala yake cewa isnaduhu sahihun rawahu abu dauda wa له وكذلك البيهقي والنسائي وغيرهم المسألة الأخرى ما يشي غاوة مسألة كما هل تجوز صلاة الجنائز في المساجد shin ya halatta a yi sallan jana'iza a cikin masallatai ma'ana a je a yi sallan jana'iza a masallaci kamar nan da muke yi in an rasu sai mu ce a zo da gawa cikin masallaci a yi mata sallah to shin ya halarta na iya tuna jana'iza na ƙarshe da muka halarta da mala albani sai da wannan maganar yake cewa idan jana'iza ta da irin wannan sai kasance an yawa jama'a sun taru da yawan gaske yadda sautin liman ba zai kai masu ba to yana ba da shawara a rika shiga cikin masallaci ana yi saboda sautin laspika ya rika kaiwa gare su kuntuna duk wanda ya zai jana'izan a tudun wada abin da ya faɗi kenan to kuma iko Allah sai kazance mu dama muka yin haka kuma abin da ya sa muke saboda in mun ga mutane sun yi yawa to zai zamanto kabbarar liman ba zai kai gare su ba sai yara su rika samun dama su ta kabbar bari iri-iri har ma wani ya kasa gane ko an ƙare wata kabbaran ne to kaga idan aka sa an kowa sai kowa sai ya ji shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace to shin ya halatta a zo da janaza a zo da gawa a yi mata sallah cikin masallaci domin da yawa daga cikin masallatan ahalus sunna in haka ya faru sai su samu kansu cikin saɓani sai ta yin abubuwa iri-iri wanda ya saba matsari to ku abu in ya zo ya saba matsari bai zama abun kirki ba to kamata ya sai ya ƙoƙari a tsaya a natsu ilimi ne daga lokacin da wasu ka ce gashi ilimi ne kai kuma ka ce baka yadda ba to nan gaba lokacin da ilimin ya zo karatun ka ya kai sai ka ji kunya fa idan aka zo da matsala irin wannan sai ka ce a tsaya a duba da kyau sai a tsaya sai a me sai a duba da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace Mahala ya wal jawab ansa sa a nan ya ce na'am li hadisi Aisha yace za a iya yin sallan jana'iza a cikin masallaci saboda hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha Allah madaukin sarki ya ƙara mata yarda ƙalat Aisha ta ce lamma tuwfiya Sa'ad buna Abi Waqqas yayin da Sa'ad buna Abi Waqqas ya rasu radiyallahu anhu Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda wa sa'adun khalun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'adu kawun annabi ne mun gano wannan to lokacin da yake harbi da kibiya mai annabi yake cewa famri'un ni halahu wani ya nuna man nashi kawun mun gano wannan da kyau in sa da ya tinkaro inda annabi yake sai annabi ya rika mai kirari yana cewa haza hali ni ga kawuna wani ya miƙe nuna nashi kawun kuna gano wannan da kyau ko kawun manzan Allah kenan yayin dukkanin kawunnai to shi kawun annabi ne ta ƙola Aisha, to sanda ya rasu sai Aisha ta ce, lamma tuwafiya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai matan annabi suka aika wa radiyallahu anhunna Allah ka yadda da matan annabi an yamurru bi janazati Sa'ad bin wa ƙas. cewa a biyo masu da gawan Sa'ad bin wa ƙas fil masjidi a ƙetaro ta masallaci a shigo cikin gidan annabi da gawan su mai sallah fa na alaihi domin su samu su mai sallah fa fa'alu sahabbai sai suka yi haka suka kawo gawan cikin gida wajen matan annabi su kuma sai suka yi sallah mun gano wannan da kyau ko to shine sai mala yake cewa murru ko marru bi janazati sa'ad ibn abi waqqas fil masjid an-nabawi wa kana min al-ma'lum anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama yusalli al fi nabawi yanzu an shigo da gawan cikin masallaci an kai cikin gida an yi sallah an ɗauko gawan an ƙara biyo da ta cikin masallaci an kai ta waje kuma su sabai a wannan lokaci abin da ya fi shahara sananne a wajensu shine annabi yana yin sallan jana'iza ne a wajen masallaci kun gano wannan da kyau ko ba yana yin sallan jana'iza a cikin masallaci ba Ha za ma'alumun thabitun wannan shine abin da suka sani tabbatacce lakin hal ya juzu an tu sallar janaza fil masajid malai ce sai dai tambaya anan ya halatta a yi sallan jana'iza cikin masallatai na'am ya juzu mala ce ya halatta wa hadisi aisha haza fi sahihi muslim wannan hadisin aisha yana cikin sahihi muslim domin arsala azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mata annabi sun aika an yamurru bi janazati sa'ad ibn abi waqas cewa a shigo masu da jana'izan sa'ad ta masallaci an yusallina alaihi cewa za su yi mai sallah su azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su matan annabi fa fa'alu sai aka yi haka kuwa fawa ƙafa bihi ala hujurihinna sai aka aje masu gawan a sasansu ala hujaratin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana kawo cikin sasan matan annabi wa azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusallina alaihi matan annabi suka tsaya za su yi mai sallah summa kharaju bihi min babil jana min babi الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغ زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم da gama sallan sai aka fito da shi waje kun gano abin da na gaya maku? cewa tsarin hudu ba yake Kasa san haka ake hudu ba a yi gaba a yi baya kuna gano wannan da kyau ku haka ake ga wanda ya kware ma iya hudu ba to shine fa balaga zawjatin rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai labari ya kai wa matan annabi annan nasa abu zalika mutane sun aibata wannan abin da suka yi sun ta surutu a gari ana ta zagi ana ta tsegumi ana ta tsuduri ana ta cewa ba su kyauta ba sun sa an bi da gawa cikin masallaci kun gano wannan malam muhammad hassan ya ce subhanallah hatta fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta fi ahadil khair yace irin wannan zagin mutanen kirki da aibata su ana yin shi har a zamanin annabi, an ci gaba da aibanta mutanen kirki da cin mutuncinsu har a zamanin nan na alkhairi da annabi ya ce khairin nasu karni. Wani khairin nasu ya wuce zamanin da matan manzan Allah suke raye, su ma gashi an zo ana aibata su. Ƙarnul khair, Malam Muhammad Hassan ya ce karnin nan na alkhairi, ba'adun nasu ta kallamu, wasu mutane sun yi magana Ƙwalo suka ce, Kaifa ya kona haza, ta yaya za a yi haka? Abu zalika sun aibata masu Aisha cewa a shigo masu da sa'ad abi wa ƙasi mai sallah. Wa ƙwalo suka ce, Hazihi bid'a, ai wannan abin da matan annabi suka yi bid'a ne. Mun gano wannan da kyau ko? Haka za ƙalu mala ya ce, haka mutanen suka ce, Hazihi bid'a. Muhammad Hassan ya ce, Subhanallah, nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. matan annabi sataf bid'a matan annabi ne za su aikata bid'a ma kanat al janaiz yadkhulu biha ila almasjid masjid hazihi bid'a a yan shigar da jana'iza cikin masallaci a ƙetara da ita sa sa a yi mata sallah wannan ita ce bid'a ba balagal zalika aisha sai labari ya iska sai aisha radiyallahu anha qala sai ce ma asra'un nas me kai mutane suke gaugawa ne ila an yu'ibu ma la ilma lahum bihi su koma suna surutai da tsegumi da aibanta abin da ba su da ilimi a kan shi mun gano wannan kyau ko ma la ilma lahum bihi abu alaina mu ne za su aibata an yamurru bi janazatin fil masjidi kawai dan mun ci a biyo da jana'iza ta cikin masallaci wannan sai ya zama abin aibata mu wallahi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala suhail ibn bayda ai annabi ma bai ma suhail dan bayda o salla wa akhihi da dan uwan sahal ba illa fi jofil masjidi a cikin masallacin ma annabi yayi mun gano wannan da kyau ko an taba masu abin mun gano wannan da kyau ko ba hadisi ake nema ba ɗaya su in na ga hadisi an je tankin hadisin ne gaba ɗaya ta ce to annabi ma a cikin masallacin yayi ba mu da muka ce a fito da shi a kawo mana sa san mu ba to kaga in za a aibata sa sai a yi tsani a yi makata a koma aibata mai gidan duka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kyauta tasawwar mala ce ya kai mai karatu ko kai mai saurare ka suranta an ya atihim nisa'un nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ce wai matan annabi ne za zo bi da abu na bid'a ka suranta wannan matan annabi ha ba malam yaushe annabin ya rasu eh an yattahima nisa annabi malam yace tasawwar ka suranta wannan an yattahama nisa ta yadda za a zo ana tuhuman matan annabi bibi da iyatin da yin bida'a matan annabi jama'a ake tuhuma kuna gano wannan da kyau ko? ya tasawwar mala ya ce ka suranta ya tasarra mutane suna gaugawa marida maradan maujudun lanyan kate, hatta ta koma sa'a mala ya ce maradun wannan wani rashin lafiya ne mardun maujud ko rashin lafiya ne da za a ta samun shi lanyan kate, mala ya ce ba zai yanke ba hatta ta koma sa'a har ƙiyama ta tsaya Mu gano wannan da kyau ko rashin lafiya ne na sukan mutanen kirki ba zai yanke ba har tashin kiyama abin da yake nufi kenan matan annabi ne aka tuhuma kawai don sun ce a shigo da jana'iza masallaci aka aibata masu aka ce sun yi bida'a to shine malo yake cewa wannan wani rashin lafiya ne wanda ba zai gushe ba a cikin al'umma har tashin kiyama wannan sukan da aka yi matan annabi jama'a ba yahudawa ne suka yi ba mun gano wannan da kyau ko ba kiristoci ne suka yi ba ba mushrikai ne masu bautan gunki suka yi ba suwa suka yi musulmi ne suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in ka ji abu ko ka ga abu ko yi saurin magana ka je ka tambayi malamai su ma bayani yanzu wanda suka aibata matan annabi da sun je sun samu sahabban da ke raye sun tambaye su wannan abin da suka yi daidai ne za su saurin aibata masu ba za su yi ba Allah shi kyauta Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu mala ce Sa'ad bin Abi Waqqas ittuhima huwa aidan shi da kanshi da ya mutum, san da yake raye an tuhume shi bi annahu la yuhsinu an yusalli cewa bai iya sallah ba takhayyal mala ce ka suranta ittahama sa'ad an tuhumi sa'ad bi annahu la yuhsinu sala cewa bai iya sallah ba mun gano wannan da kyau ko min man waye tuhuman daga ina tuhuman ta zo min ahli kufa ala ce mutanen kufa ne suka zo da tuhuman cewa sa'ad bin abi waqas bai iya sallah ba ahli iraq mutanen iraq lamma arsala umar bin al-khattab sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu waliyan alal kufa yayin da sayyidina umar ya nada shi a matsayin gwamnan kufa fattahamuhu bi annahu la yuhsinu sala sai suka tuhume shi cewa bai iya sallah ba wa huwa khalul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kawun annabi ne ittuhima siddiq malai ce shi kai sayyidina abubakar an tuhume shi radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda bi annahu akala malu fatima cewa macuci ne ya cinye kuɗin fatima binta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ‘yar annabi. Mun gano wannan? ‘Yan shi'a har yau suna yaɗa wannan zargin, da wannan zagi, da wannan cin mutunci da raini ga Sayyidina Abubakar, cewa Sayyidina Abubakar ya ci kuɗin Fatima. Kun gano wannan da kyau ku? Kuma Abubakar ya kawo masa hadisin annabi cewa, annabi ya ce su annabawa ba a gadonsu, duk abin da suka mutu suka bari menene sadaka ne amma still dai har yanzu 'yan shi'a ba su yafe masu ba kuma ƙarya suke faɗi to malam almuhim abin da yake kawa hatta sayyidina abubakar ma an tuhume shi da cewa macuci ne ya ci kuɗin fatima wattu hima usman bin affan shi ma usman ɗan affan an tuhume shi bi annahu akala amwalar ra'iyya, cewa ya cinye kuɗin gwamnati ya ci kuɗin talakawa ƙalo suka ce laƙada aktharatil hima ya yawaita ware gandun daji, mun gano wannan da kyau ko? Lokacin da aka kawo masa Sayyidina Usman wannan tsegumi na mutane ce, me ke damun mutane ne? Sun ce a tsaya iyakan gandun dajin da aka ware zamanin annabi, ana kiwata dabbobin zakka da dabbobin jihadi ya isa. Suka ce, a adadin abin da annabi yake da su na waɗannan dabbobi a zamanin shi, a zamanin abubakar ma sun fi haka saboda zamanin abubakar ya yaƙi wanda suka hana zakka kowa ma yana kawo zakka to zamanin umar yadda ake tsoron umar ba tsoron abubakar haka kenan waɗanda suke kawo zakka sun ninku kenan adadin waɗanda suka ba da zakka a zamanin khalifancin sayyidina umar sun ninninka na zamanin abubakar da na zamanin annabi to kuma garken da ake ɗaure sai zama ɗaya yanzu don Allah garken da aka ɗaure shanu arba'in ɗaya ne da garken da za a ɗaura shanu ɗari hudu, waka ce wai ya yi laifi wai da ya wannan. Wannan laifi ne da ya kamata a tome shi a ci mutuncin shi. Kuna gane wannan? Sannan ya ce an yi jihadi zamanin Umar an samu dabbobi da yawa. A zamaninmu gashi muna yi, inda ake tura sojoji suke zuwa yaƙi ana da buƙatan a samar da inda za a yi kiwon dabbobin waɗannan sojojin. waje ya yi kaɗan dole mu ƙara faɗi kuma mu yawaita su a ware wajeje da dama, amma still aka ce ɓarawo ne. Kun gano wannan? Sannan Sayyidina Usman da tun a zamanin annabi kowa ya san me kuɗi ne, aka komo ana cewa wai ina ya samu waɗannan kuɗin, wai ka ji ba a san da Usman ya samu kuɗi ba. Kun gano wannan da kyau ko? Ba a san inda Usman ya samu kuɗi ba. Mutumin da shi ne ya bada mai kuɗin da aka je yakin Tabuka. buka. mutumin da shi ne wanda ya sai bi irin ruma, duk wani gudunmawa da ake kawa suke ba da gudunmawan da ya fi kowanne yawa, amma wai an waye gari wai duk an manta da wannan. Cewa mun gano wannan da ke ku? An tume shi an ce shi ma wai ga abin da ya yi. Kasrat amwalika, o Usman kudin ka sun yi yawa, min aina a taita biha, ina ka samo su. Unzur, Muhammad Hassan ya ce, kalla gani. Usman radiyallahu anhu Usman dan afan shi ma na tuhuman shi wattu hima sa'ad bi annahu la yuhsinu sala an tuhumci sa'ad dan abi wa cewa bai iya sallah ba wattu hima nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi annahunna fa'alna bid'a suwa matan annabi gashi an tuhume su cewa sun yi bid'a mun gano wannan da kyau ku kenan kowa ma zai fita cikin tuhuma ne ko zai fita ba ba wanda zai fita sayyidina umar kashe shi da aka yi tuhuma ne sayyidina usman tuhuma ne sayyidina ali tuhuma ne husaini tuhuma ne haka ne sassan dauna duk da kashe su ana tuhuman su ne malam jafar da malam albani da duk ba wasu nake tuhuman sun kashe su ba duk tuhuma ne shi sa malam ce cuta ne wanda ba za ta kare ba har sai kiyama ta tsaya ina fatan mun gano wannan da kyau masail al-ittiham ce matsala ne na tuhuma tuhuma tuhuma ne yani ittiham ahl al-haqqi tuhuman mutanen kirki matsala ne cuta ne wanda ba za ta kare ba wattihamu ahl al-ilmi da kuma tuhuman malamai amrun mawjudun ce al'amari ne wanda yana nan mulazimun kuma zai lazimta lil haqqi wal ahlihi za a tuhuminci gaskiya da kuma waɗanda suka tsaya ma gaskiyan, la yanka yanqati'u wannan tuhuman ba za ta yanke ba, illa bin qita'il hayati, sai in rayuwa ta yanke ala zaharil ardi, an waye gari ba ɗan adam a bayan ƙasa. In aka waye gari ba sauran ɗan adam a bayan ƙasa, kaf to tuhuma ta ƙare kenan. Yanzu wannan malin yana mana ishara zuwa yaushe, Za ta tashin kiyama, amma in dai da ɗan adam ko, to wani sai ya ce ba a mai daidai ba ba iya waje kaza ba an yi kuskure waje kaza waje kaza ganganci ne ga yanda ya kamata matsalan tuhuma tuhuma wa qad ihtahama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bala yace mai gidan duka ma an tuhumce shi qabla zalika ittihamatin arida yace tuhumce tuhumce masu dimbin yawa ittuhima bi annahu sahir an tuhumci annabi cewa boka ne wa bi annahu kahin masihirci kuma an ce mai boka wa bi annahu majnunun sun ce ma annabi mahaukaci bal wattuhima fi sharafihi kai hatta wajen da ya shafi martaba da darajan annabi sai da aka tuhumce shi fi irdihi fi aisha an tuhumci annabi dangane da mutunci da martaban shi ta fuskan nana aisha allati ahabbaha min kulli me qalbihi wanda annabi ke matukan san shi a doron zuciyan shi kaf wa huwa at-tahiru alladhi fadat taharatihi alal alamina annabi fa tsarkakakke ne wanda wannan tsarkin nashi ne ma ya gangaro zuwa ga sauran bayi amma shi kanshi bai tsira daga tuhuma ba mun gano wannan da kyau ko wattu hima fi siyanatihi wa huwa alqa'imu ala siyanati حرمات كلها kai an tuhumci manzan Allah kan alfarman shi ɗauki Aisha alfarman shi ce da duk abin da yake an tuhumce shi annabi ne an kawo kuɗi an raba wani irin rabu mun gano wannan dukiyan ganima ne aka da gaba ɗaya raba mutum goma sojoji sama da dubu kaza duka ya raba mutum goma a'a a wani yakin da aka je aka da annabi sai ya raba mutum hudu duka komi da komi sai wani daga cikin mutane sai miƙe sai yake cewa wannan rabon ba don Allah ka yi ba sabayaransu ya ɓaci suka ce mu kashe shi annabi ce ku rabu da shi mun gano wannan da kyau ku ya ce a tsatsan shi za a fitar da wasu fitinannu za su zo ga siffansu ga siffansu almuhim dai an tumci manzan Allah ko ba tuhumce shi ba to dan Allah dan an tumci matan manzan Allah to mijin nasa ma an tuhumce shi sauran abokan annabi na waje irin su sa'adu su usman suwa abubakar duk an tuhumce su an ce duk su iya baga zance ga magana Allah maɗaukin sarki ya kyauta to shi ne sai mala yake cewa kullu hafi ummatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi ya tsaye wajen kara alfarman al'umman shi da mutuncinsu da darajansu amma still ko manzan Allah wai shine abin zargi kuma abin tuhuma da aisha ƙalat, to sai da aisha dai da ta ji wancan magana sai ta ce ma asra'un nasi ila an yu'ibu ibu mala ilma lahum bihi me yasa mutane ne suke surutu suke aibanta abin da ba su da ilimi a kan shi abu alaina yanzu dan me suke aibata mu an yi murra bi janazatin fil masjidi cewa wai an shigo da jana'iza cikin masallaci wallahi ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala suhail bunu baida annabi bai yi salla ga suhail ɗan baida o salla ba amma ruwayan na yada ne fa wa akhihi illa fi jofil masjidi ta ce a cikin masallaci annabi ya salla wannan hadisi muslim ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu salati alal janaza fil masjidi a juz'i na biyu lamba hadisi na 973 wa abu dauda fi kitabul jana'iz babu salati alal janaza fil masjidi ya kawo shi a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da tamanin da tara da lamba na dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in wa tirmidhi fi kitabul janaza haka tirmidhi a cikin kitabul jana'iz babu ma ja'a fi salati alal mayyit fil masjidi ƙarƙashin babin da ke bayani akan yi ma mamaci sallah cikin masallaci a mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da talatin da uku haka al'imamin nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul jana'iz babu salati alal janazati fil masjidi ya kawo shi a mujalladi na hudu a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida da lamba na dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da eh, sittin da shida cin da sittin da bakwai. Wa bunu ma ja fi kitabul jana'iz babu ma ja fi salati alal jana'iz fil masjidi ya kawo hadisin a jiz'in farko a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sha takwas Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu mala ya kawo dalili da hujja da ke nuna cewa aikin da Aisha suka yi laifi ne ba laifi ba ne kuma suna da sa a hannu shi yasa suka ce a shigo da shi to kenan wanda yake sukan da so samu ne kafin ya sukan da sai ya shige ce Aisha a matsayin ku na malamai matan annabi to ya kuka wannan aikin da mu muna ganin annabi ya saba yin sallah waje kaza ne to ku don Allah me yasa kuka yi kaza da sai ya ce sai su ga mai ai gashi gashi gashi da wancan ai bata su da suka je suka yi a gari za su yi ba za su yi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace idan na ƙolo malam ya ce to sai mu ce innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma dai annabi kana yusalli ghalibal janazat yana sallah mafi yawancin sallan jana'izozi da yake yi ne kharijal masjidi a wajen masallaci nahu sallah dakhilal masjidi li yubayyana li ummatihi aljawaz sai dai annabi yayi sallan cikin masallaci ne domin ya bayyana ma al'umman shi halaccin yin sallah a cikin masallacin alhadis rawahu muslim wa ashabu sunan wa ghairuhum shine hadisin da muka karanta malami mana takhrijin shi a baya jama'a mun gano wannan da kyau ko kenan wannan yana nuna mana halaccin yin sallah a ina cikin masallaci in aka yi sallah a wajen masallaci ba a yi laifi ba mun gano wannan da kyau ku in aka yi sallah a cikin masallaci ba a yi ba hasali sallah a wajen masallaci shine me shine asali Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a nan zamu saurara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum